kamar dai yadda dukkan al'ummar musulmi muka sani ne cewa wannan ibada ta azumin ramadan musamman kuma a cikin wannan wata mai alfarma bayan neman yardar allah na daga cikin kuma abin da kowanne musulmi yake kwaɗayi shine ya samu aljanna ko kuma allah ya tsare shi daga azabar wuta to kuma nan zai yi amfani da wannan dama wajen faɗakar da mu mecece wuta domin mutum ya nemi tsarinta mecece kuma aljanna domin mutum ya kwaɗayin samunta da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa rana sakamako. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya zaburar da mu aljanna, kuma ya zaburar da mu, ya kwaɗaitar da mu ya sa mana rai. da mu yi aiki da rahamarsa da jin kansa ya samu a aljanna domin ba aiki ne yake kai mutum aljanna kawai ba mm. shi aiki roƙo ne so da haka Allah yana sa mutane aljanna ne da rahamarsa mm. amma idan suna yin aiki nuna wa Allah suke suna da kwaɗayi kuma nuna wa Allah suke suna so mm. kuma nuna wa Allah suke suna roƙo don wanda ya tashi yana sallah roƙon aljanna yake wanda yake azumi roƙon aljanna yake hmm. bayan ƙaunar Allah da ta cika zuciyarmu da girmama shi to ba wani abu kuma da muke nema in muka samu sa da girmama shi da muke to sai kuma rahamarsa da tsoron azabarsa domin dama sai kana kaunar mutum kake ma san abin hannunsa mm. kuma sai kana kaunar mutum kake tsoron abin da za ku bata da kai da shi mm. saboda haka Allah subhanahu wataala shi fi cancanta a so shi a girmama shi a yi kwaɗayin rahamarsa a ji tsoron azabarsa to Allah subhanahu wataala ya faɗi wuta kuma ya faɗi abubuwan da za su faru a cikin wuta kuma ya gaya mana irin asara da za ta samu duk mutumin da ya sakaci har ya tafi wuta Allah ta'ala yake cewa zuhu zuhuziha anin nari duk wanda aka nisan tashi daga wuta wa udkhila aljanna aka ce shiga aljanna faqad faz kai wannan ya rabauta wato duk mutumin da aka ce zo ka shiga aljanna to ya gama rabauta mm. kamar da duk mutumin da aka ce ta futa to ya gama kaskanta ya gama gamuwa da azaba kuma ya gama taɓewa kuma ya gama asara mm. mala ibn qayyim ya gaya mana cewa saboda Allah ya kwadaitar da mu aljanna ya dinga sa mata sunaye iri-iri gwargwadon yadda siffofin yadda za a shiga cikin aljannar ko irin siffofin abubuwan da za a gamu da shi na ni'ima a ciki Allah ya kira ta aljanna wanda asalin aljanna yana nufin gona wacce take cike da kayan marmari sannan take da duhu bishiyoyi sun rufe ko ina rana ba ta shigowa ƙasa ga ruwa ga lema ga yayin itace ga danshi kuma ga rana ba ta shigowa mm. sai dai ka ga rana ta tsakanin ganye tana dan haskuwa kamar fitila saboda ni'ima da jin daɗi mm. to Allah ya kira ta aljanna ya ce udkhul jannata bima kuntum ta'maluna mm. ku shige aljanna sakamakon abin da kuke aikatawa wanda Allah ya biyar da sa ya muku rahama sana Allah ya kira ta darus salami gidan kwanciyar hankali da nutsuwa wanda ba fitina ba rigima ba kashe-kashe ba rigingimu ba hassada ba keta ba mugunta ba bawali ba bayan gida ba atishawa ba mura ba hamma ba ɓacin rai ba damuwa ba mutuwa ba bakin ciki ba tashin hankali ba mutuwa ba tsufa babu yankwanewa ba jinin al'ada ba kuka duk wani abin da ka san wanda yake damunka a duniya ko menene kankantarsa mm. to babu shi aljanna na'am hatta ma wato bayan gida dinnan da muke gani ba masai ba ban daki mm. ba a ko gumi za a yi sai dai kaga almiski yana fitowa daga cikin mutum mm. shine alaman kawai ya gama cin abinci ya koshi to in ya dan yi wannan gumin shikenan sai ga almiski ya fito to sai kuma ciki ya zama fanko kenan mm. yanzu sai an sake dura sai a sake sabon duri eh mala aka ce wai abincin ba ci ake ba sai dai mutum ya kawai ya gamsu ya ci ake mana sosai ci da baki ma gashi Allah ya fafada zamu ji to an kira ta darus salami Allah ya ce wallahu ya da'u ila dar salami Allah yana kiran mutane zuwa ga gidan aminci wa haji man sha'u ila siratun mustaqim kuma yana shiryar da wanda ya ga dama zuwa ga tafarki madaidaici wani goyi ke lahum darus salami inda rabbihim suna da gidan aminci gidan kwanciyar hankali da nutsuwa da jin daɗi mai ɗorewa da farin ciki mai ɗorewa da annashuwa mai ɗorewa da ni'ima mai ɗorewa da farin ciki mai ɗorewa da alkhairi mai ɗorewa duk abin da yake aljanna na daɗi to ba a ka maka bil ƙarshen wata hmm. ko ba a cewa an yanke maka ba a cewa ya ƙare ba a cewa ga ranar da zai ƙare dindindin in ji bahaushe hmm. titir wato ba yankewa ba notice irin na gidan haya babu notice na gidan haya ba dauke wuta ba dauke ruwa mm. ba abin da zaka nema a ce babu wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun Allah shine majibincin su saboda abin da suka kasance suna yi Allah ya ce a sun yi ya ce a bari sun bari sannan Allah ya kira ta darul khuldi gidan dawama gidan dindindin gidan titir gidan da ba fita mm. don ka shiga aljanna ka shiga kenan Allah ce ha bi salamin zalika yawmul khulud ku shige ta da aminci yau shine ranar dawama wato kun dawama kenan shi yasa wani guri yake a ata'an gaira majzuz abin aljanna ba mai yankewa bane a hmm. wani gurin suka ce inna haza la rizquna ma lahu min nafad wato wannan shine arzikin mu ana shine rabon mu ba magana karewa in su mahum min ha bi mukhrajina ba za a fitar da yan aljanna daga cikin aljanna ba hmm. shi aka kira ta darul khuldi sannan an kira ta darul muqamati gidan zama kasa akwai zama da tashi hmm. akwai zama da fita akwai zama da rushewa ko mai gidan ya mutu ko gidan ya mutu hmm. to shi wannan da mai gidan da gidan dindindin ne shi sa aljanna suka ce allazi ahallana daral muqamati min fadlihi wanda Allah shine ya saukar da mu a cikin gidan dawwama da falalarsa la ya musu na fi na wato duk wata wahala ba za ta shafe mu ba wala ya masu na fi lugu da duk wani gajiyawa ko kosawa ba za mu gamu da shi a cikin aljanna ba sannan na biyar Allah ya kira ta jannatul ma'awa wato aljannan makoma Allah ta'ala ce inda ha jannatul ma'awa a nan ne jannatul ma'awa take hmm. wato makoma kenan na dindindin wanda ba fita hmm. na shida Allah ya kira ta jannatu adinin wato aljannar da aka shirya ta aka tanada ta aka kintsa ta aka ajiye ta hmm. kawai jira take ba wani abu da ba a yi ba aljanna wanda ake jira daga baya a zo ai an gama komai sai dai jaddaduwarsa da maimaituwarsa da sabuntuwarsa kamar ka shanya abu ya cika kana sha abu ne fa yana cika ba shi kansa wato abu ya kare ka je ka ɗebo shi ma akwai damuwa mm. saboda haka yanzu mutum aka aje masa ruwa a kofi ko aka zuba masa lemo a kofi to da ka sha in ka aje kofin sai ga ya kuma cika mm. shi sa Allah ya ce kutufu hadaniya dan itacen ta ma ba sai ka hau sama ba dan akwai bacin rai ma sai ka hau ma abu ka tsinko kawai shine reshen zai yo ƙasa ya zo daidai da hannunka ka tsinka sannan ba zai maka girma ba yadda zai cika hannunka ko ba zai kankanta ba yadda ba zai kai ba sannan wa kaddaru ha ta kadira yadda kake son abu ya kasance haka zai kasance in ka so ya ƙara girma sai ya ƙara girma in ka so ya ragu sai ya ragu sannan ba za ka zuba abu ya zube ba a aljanna ba za a ce in kana zuba ruwa a cikin kofi idan ya cika zai zube ba idan ya zo bakin cika to ko kayi ta zubawa haka zai tsaya hmm. saboda ita kanta zubewa ma zai iya bata maka guri hmm. to ba zai zuba ba kuma in ka sha ka sha ka sha ka sha sai dawo ya cika daidai bakin inda kake bukata ya ci gaba so da haka hatta karewan ma ya kare ka je ka ɗebo shi ma akwai wata damuwa to kuma an ce duk wani nau'i na damuwa babu shi a cikin aljanna la khawfun alaihim wala hum yahzanuna isa Allah ci jannatu adinin allati wa adar rahmanu ibadahu bil gaibi innahu kana wa'aduhu ma'atiya Allah ce aljanna wacce take ta alkawari wacce Allah ya alkawarta wa bayinsa a fake ba su ganta ba amma sun aminta akwai ta yake cewa alkawarin Allah yana nan tafi to alkawarin ne zai zo ko kuma aje masa sannan na bakwai Allah ya kira ta jannatu firdausi Allah ce innal ladzina amanu wa amilus salihati kan lahum jannatul firdausi nuzula wanda wannan firdausi ita ce babba aljanna wato idan mutum ya shiga firdausi to ita ce mafi fadi, ita ce mafi yalwa ita ce mafi daraja a cikin aljannatai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan za ku roƙi Allah to ku roƙe shi firdausi domin ita ce mafi tsada aljanna mafi ɗaukaka aljanna kuma burbushin ta rufinta shine al'arshin Allah hmm. kuma dukkan ƙoramin gidan aljanna ana ba su ne wato an yi wayarin su ne daga jannatul firdausa ake kwararo abin da ake turo musu to in ka je can sama ka je mahaɗar gaba ɗaya inda ake turo ragowar yan aljanna da ba su samu zuwa jannatul firdausa ba to anan za a kai su hmm. sannan an kira ta jannatul na'im aljannan ni'ima a guri na takwas Allah ya ce innal ladzina amanu wa amilus salihati lahum jannatun na'im lalle waɗanda wato suka yi imani suka yi aiki na kwarai to suna da aljannan ni'ima wacce za su zauna duk wani nau'i na ni'ima ka suranta duk wata ni'ima na abinci ne na abin sha ne na abin ɗaurawa ne na surori ne na ƙamshi mai daɗi ne na abin kallo mai faranta rai ne na gidaje ne masu yalwa da duk wani abu da za ka suranta wanda ake kiransa ni'ima to akwai shi a wannan gurin sannan Allah ya kira a guri tara al amin wato matsayi na aminci wato idan mutum ya shiga aljanna ya aminta hmm. da daga wani firgici da razani da tsoro da faduwar gaba da firgita da razana da kaduwa da duk wani abu na girgiza allon kafaɗa hmm. duk wani ɗar da za ka ji a ranka to ka riga ka wuce shi idan ka shiga wannan guri amin ya rabbal alamin Allah ce innal muttaqina fi maqamin amin lalle waɗanda suka ji tsoron Allah suna cikin matsayin nan amintacce wanda yake ba towa ba mai canzuwa ba sannan a guri na goma Allah ya kira ta maqa'ad sidiqin wato mazauni na gaskiya al'amarin aljanna komai na gaskiya ne ba yaudara ba rufa ido ba su dabaru ba wani abu da zaka ganshi a sura amma kuma a hakika ba haka yake ba mm. babu faci babu wato renovation mm. duk abin da ka gani haka yake ba wai gyara shi aka yi ba ba tsoho ne aka yi masa fenti ba ba jabu ne aka sa shi a leda ba ba mara kyau ba ne hmm. aka wanke shi aka a'a komai original ne mai kyau ne dan asali ne kuma haka yake hmm. babu maleji kenan a gidan aljanna duk abin da ka gani to karshe ne kuma ba magana rashin quality hmm. duk abin da ka gani aljanna mai quality ne dan asali ne babu gazawa ko a wani abin da bai kai ba ko a wani abin da ba haka ya kamata ba kawai aljanna ma abin da yasa ta bambanta saboda mutane sun bambanta wajen aiki wajen aiki hmm. bai kamata wanda ya fika nafila ya fika sadaka kun shiga aljanna tare kuma ku zauna a guri ɗaya tare kuma ku sha ni'ima iri tare ba hmm. saboda haka Allah cikin ni'imarsa da adalcinsa ya wato fifita wasu a cikin aljanna kamar yadda a wuta ma wani abin da ya na laifi hmm. wani ya fi shi ninninkawa To bai kamata a ce a cikin wuta kuma azaba ta zama bai ɗaya ba kamar yadda aiki bai zama bai ɗaya ba to haka sakamakonsa na alheri ba zai zama bai ɗaya ba mm. kamar da shi ma laifi bai zama bai ɗaya ba to shi ma sakamakon laifin ba zai zama bai ɗaya ba shi sa Allah ta'ala ce fi maqa'adi sidiqin inda malikin muqtadir mm. cikin mazauni na gaskiya a wajen Allah wanda shine mai iko akan komai mm. to shi sa kira aljanna saboda komai nata na gaskiya ne babu cuwa-cuwa babu rufa-rufa babu ɓoye-ɓoye babu wani abu wanda ya kama da wannan Mm, ita firdausi ita ce aka ce madaukakiya ko yawwa firdausi ita ce madaukakiya ita ce mafi tsada mafi daraja a cikin wannan aljanna shi yasa zaka roki Allah roki babba mm. a ƙarshe ko ƙaramin aka baka dai ga. yawwa amma Allah ba a cewa ko dan kaza ne ma ba ni eh. in zaka roki Allah ka roke shi da babban masaki haka ne mu ca muke Allah ya ba mu da yawa mm. saboda haka tunda mun san me abin ne ba za mu ɗaya dan tsakuro mana ba a'a ya ba mu da yawa kuma kamar yadda wani ya zo yana roƙon aljanna Allah ina roƙonka aljanna da komai da kaza da kaza da kaza wani ce a'a ba haka ake ba ka ce Allah ka bani aljanna duk abin da ke cikin ta na daɗi kar ka je baka faɗi wani abin ba ko baka san shi ba ya zama baya cikin abin da ka samu tunda baka roƙe shi ba hmm. saboda haka mutum ya roƙi aljanna da duk abin da ta kunsa ya nemi tsarin wuta da duk abin da ta ƙunsa hmm. na bala'i da tashin hankali da musifa. Hmm. Mala da wannan gabar me zaka ce akan wani zance da matasa haka zaka ji suna yi sai mutum ya ce wai Allah ya bashi duniya a can lahira wai ko a ina ne ya makale. Ina ai bai san lahirar ba ne wanda bai san abu ba kaga ai sai yadda ya suranta shi a ransa mm. amma wanda ya san aljanna ya san abin da ta kunsa na ni'ima ya san wuta ya san abin da ta kunsa na azaba lokacin da Allah ya halicci wuta ya halicci aljanna mm. wannan ya cika ta da kayan tashin hankali mm. wannan ya cika ta da kayan jin daɗi sai kirawo mala'ika Jibril ya ce je kaka ga yadda wuta take ka ga yadda aljanna take ka zo ka bani bayani Allah ya sani hmm. amma yana so ya sanar da mu ta wannan hanyar Jibril ya je ya buɗe aljanna ya ga abin da ta kunsa na ni'ima dukkan ni'ima hmm. ya leƙa wuta ya ga abin da ta kunsa na azaba dukkan azaba da kashe-kashenta hmm. ya zo cewa Allah na ga wuta kuma na ga abin da ta kunsa na azaba yace kuma na ga aljanna na ga abin da ta kunsa na ni'ima ba wanda zai ji labarin Allah wannan aljannar face sai ya shiga ba kuma wanda zai ji labarin wannan wuta face sai ya tsare kansa ba zai shiga ba mm. to sai Allah ya lullube wuta da sha'awance sha'awance da san rai da san zuciya da muke ta yi mm. aka lullube aljanna kuma da abin da ba ma so na gaskiya na amana na tausayi na mutunci na rahama na kyauta na alkhairi na jin kai aka lullube aljanna da su aka ce jibril koma kaga yadda wutar take yanzu kaga yadda aljanna take yanzu da ya koma ya ga abubuwan da aka lullube wuta da su ya ga ɗan adam a ɗabi'arsa ya fi karkata zuwa ga waɗannan abubuwan na san rai na san zuciya da sauransu kuma ya ga aljanna lullube ta da su gaskiya amana mutunci tausayi rahama wanda ba kasafai akan samu masu irin wannan halin ba sai dawo ya ce kaki ai wato yanzu abin kuma ya bashi tsoro yana ga in dai wannan su ne dalilan da ke sa a shiga wuta to yana kama ba wanda ba zai shiga ba mm. in kuma wannan su ne dalilan da suke sa a sha aljanna to yan aljanna ba za su zama da yawa ba saboda wutar abubuwan da rai yake so wanda za ka haƙura ka tafi aljanna mm. ko ka haƙura a tsare ka daga wutan in ka kula a duniya yanzu ai san rai ne ya fi yawa mm. abubuwan da muke na san rai na san zuciya na ganin dama kanmu wanda shari'a bata ce mu yi ba shi ya fi yawa a cikin rayuwarmu to wannan kuma shine dalilin da yake kaiwa wutar kuma shi aka fi Waɗance abubuwan kuma da suke kaiwa aljanna masu sauƙin yi za ka ga su ne kuma ake wahalar samun masu siffantuwa da irinsu kowa gaggawa yake kuɗi gaggawa yake samu mulki gaggawa yake hau sarauta ba ruwansa da me zai jawo masa tsakaninsa da Allah in ya hau ko in ya samu ko in ya yi da malaman da talakawan da masu kuɗin da masu mulkin duka sai waɗanda Allah ya tsare daga cikinmu kaɗan mm. shine za ka ga cewa ba waɗannan halayen amma kusan dukkan mu haka muke sai wanda Allah ya ji kansa ya masa rahama ya fe masa haka ne malam ya maganar shiga aljanna mutum da matarsa ta duniya din nan wasu sukan ce idan mace haka aka sake ta mijinta na ƙarshe da suka mutu tare da shi da shi za su shiga banda na farko to ai sai in sun zama yan aljannan baki ɗaya saboda shi miji da mata wanda suka zauna a duniya suka yi addini iri ɗaya dukansu musulmi ne mhm. kuma suka mutu to idan an je lahira ɗayan hudu za su zama a lahira mm. ko duk su tafi aljanna misali dama duk sun yi aikin aljanna Allah ya musu rahama ko da ku a ce mijin ya fi matar aiki mm. ko matar ta fi mijin aiki kamar misali a ce mijin dan firdausi ne amma matar kuma bata kai matsayin ta shiga firdausi ba mm. ko ko matar ce yar firdausi mijin bai isa ya kai firdausi ba to Allah cikin sa dan kai ya raba su sai ya ɗauko na ƙasan ya mai da shi na saman don a faranta ma na ƙasan da na saman rai domin ba za ka damu ba idan aka kawo maka matarka inda kake ko da ko inda kake yafi daraja hmm. sabanin kuma ce shi ne aka sakko da shi ƙasa zuwa ga matsayin matar hmm. to haka nan miji in shi ne a firdausi to sai a ɗaga darajar matar ta koma firdausi haka kamar idan mata ita ce a firdausi sai a ɗaga darajar mijin ya koma firdausi a hmm. sabanin kuma wuta shi a wuta idan mace da miji suka shiga wuta Allah tsare mu kama ce mijin yana darkil asfali minan nari ita tana sama sama mm. laifinta bai kai nasa ba to ba za a ce a jawo ta a mai da ita can darkil asfali ba kuma shi ba za a ce a ɗauko shi a dada shi sama ba domin kowa an aje shi ne inda ya dace a nan ba wani wanda za a ƙara ko a ragewa a nan mm. saboda nan adalci ne ita ku aljanna tun da falala ce ana iya kara maka falala mm. amma ba za a ƙara mutum azaba ba to wannan shine wato abin da yake so idan kuma mijin ya shiga aljanna mata wuta ta shiga mm. ko mace ta shiga aljanna mijin ya shiga wuta mm. to kaga anan an ma rabu sai kawai ta zaɓi wanda take so aljanna ya zama shine mijinta mm. ko kuma Allah ya bata zaɓi ko kuma ya faranta mata da bata wani daban kamar misali a ce mace tana da biyu sai ɗaya shiga aljanna ko da shine na ƙarshen ko shine na farkon mm. ita ma aljanna ta shiga to kaga ana ai babu batun lissafin cewa mijinta na farko ko na ƙarshe mm. wanda suka shiga aljanna tare da su za su haɗu mm. amma idan dukkan su 'yan aljanna ne wato ta yi aure biyu ko uku ko hudu saboda haka sai zama na ƙarshen ne ta mutu a hannunsa to wannan hadisi ya inganta cewa idan sun shiga aljanna su hudun gaba ɗaya mazajenta to ba sai an tsaya an yi ƙuri'a ko an sake sabon ɗaurin aure ba mm. mijinta na ƙarshe wanda ta mutu a hannunsa mm. to da shi za su tashi ta ce matarsa mm. kuma da aka ce bayan matarsa da suka zauna a duniya in Allah ya sa duka sun shiga aljanna akwai kuma matan aljanna na daban kuma da za a ba mutum sai wata ta ce to ba a kishi kina a aljanna <laughs> a ba a kishi kishi dama ai tsoron ka a cinye maka wani rabo ne hmm. in ka kula kishi ai abu uku ya sa mata ke kishi na farko abin da suka ɗauka nasu ne su kaɗai sai wani ya zo ya shiga ciki aka raba biyu hmm. to wannan shine tsoro na farko na biyu tsoron cewa tunda miji ya sake wata mata to ita kamar yanzu ta yi expire wato ta gama amfani ko kuma an gama cin moriyarta shi kenan yanzu an canza sabuwa ba za ta samu kulawa ba kamar yadda take samu a da na uku tsoron cewa watakila wannan matar da ta zo ta ta haihuwa ta ta haihuwa ta zama ita ce ma mai gida mm. ta tara ya'ya tili su fi nata yawa ko duk ta haifi mazaje nata duk mata karshen mm. an zo rabon gado mai gida ya rasu mm. a ce wannan tafi ta samun wato gado mai yawa hmm. tunda su mata suna kaddara kamar mu za mu fara mutuwa mu basu ba to wannan shine wato dalilan kishi wanda ba sa wuce uku nan hmm. to aljanna ba dana ban guda uku gaskiya so da haka in miji kike jin wato gamsuwa zai gamsar da ke gamsar da ɗayar sannan ba matsala kuma batun za a mutu babu za a yi bakin ciki babu za a haihu babu duk dalilan da suke sa a kishi ma hmm. babu su a cikin aljanna gudu sukan ce to yanzu kamar matan da su sun mutu ba su da aure sun shiga aljanna to ina mazan su suke sai a duba wani saurayinta misali in tana da wani saurayi a duniya mm. wanda dama tana son sa shi ma sai shiga aljanna mm. kaga kenan kawai sai ta haɗu da saurayinta mm. in kuwa babu to kaga ai insha Allah muna cin aljanna na aji sai a tattaro a hada mana ta zama ɗaya daga cikin <laughs> matan aljanna mm. kuma ba ma zama ɗaya daga cikin matan aljanna ba kamar da malamai suka ce mm. wato sai ta fi ma yan aljannan kyau domin ita ta zo duniya ta yi wani wahalhalu su ka horil ini ba wata wahala da suke kawai su haka aka halice su ita kuwa ta gamu da wasu matsaloli da siraɗi ta tsallake da kyar mm. ta tafi aljanna saboda haka ita ta sha wahala sai ta fi hurul inin kyau mm. sai ta fi su wato morewa domin ita an jarraba ta ta ci jarrabawa su ko kawai haka aka halice su kawai ba tare da an dora musu wani aiki irin namu ba mm. to shine Abu Sa'id al-Khudri ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah tabaraka wa ta'ala zai ce wa yan aljanna ya ku yan aljanna sai su ce amsawarka Allah da kuma arzikinka mm. alheri duka yana hannunka yace kun yadda yaya ba za mu yarda ba da abin da ka ba mu Allah ka ba mu abin da baka taba ba wa wani daga cikin halitta ka ba sai ce in ba ku abin da yafi wannan yawa suka ce menene ku yafi wannan sai ce zan saukar da yarda ta akan ku har abada ba zan ƙara fushi da ku ba to wannan kalmar hmm. ta cewa ba za a ƙara fushi da mutum ba komai yayi ya wuce shikenan an hmm. gama hmm. to ya fi aljannar daɗi kamar da zuwa hadisin bukhari da hadisin muslim Ka ga wani shi ake kira annaimun nafsi hmm. mutum ya ji daɗi a ransa kaga magana ce aka gaya mutum amma mai daɗi don ka kula daɗi ba wai ka ci ne ko ka sha ko ka kwanta ko ka ɗaura ba hmm. akwai magana mai daɗi hmm. akwai ƙamshi mai daɗi akwai kallo mai daɗi akwai murya mai daɗi akwai abinci mai daɗi akwai abin sha mai daɗi akwai kwanciya mai daɗi wato shi daɗi abu ne da yake shiga cikin komai komai zaka iya jin rashin daɗi zaka ji wani abin a kunnen ka ba daɗi ko a harshen ka ba daɗi ko a hancin ka ba daɗi ko ka gani da ido ba daɗi ko ya taba ka ko ka taba shi ba daɗi mm. so zaka duk wani abin da ka san ba shi da daɗi batun ba zai gamu da shi aljanna ba to Allah subhanahu wataala ya datar da mu ya sa muna da rabo a wannan mafificin gida na aljanna amin a madadin sashen addinin musulunci na